Wannan lamuni na bawa Najeriya bashin dalar Amurka miliyan 500 na kunshe ne a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun daraktan bankin Shubham Chaudhry kuma aka raba wa kafafen watsa labarai ta yanar gizo. Darakta Shubham ya ce dalar Amurka miliyan 500 zai taimaka wajen bunƙasa samar da wutar lantarki ta inganta ayyukan kamfanonin rarraba wutar wato discos ta hanyar wani gagarumin shirin ma'auni da 'yan Najeriya ke bege tsawon lokaci. nan ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa shu'aibu idris miƙati ya nazarin wannan bashi da yadda zai wa ƙasa tasiri rashin samun irin wannan bashi yana iya kawo mana illa meye illan in aka riga aka sarrafa wutar lantarki ba yadda za a yi a ajiye ta ba kamar ruwa ba ne ko mai na fetur ko iskan gas za ka iya ajiyewa in ka sarrafa wutar lantarki in ba amfani da ita ba za ta ɓace ne saboda haka ya zama dole a wurare da yawa da ya kamata a sa wayoyi a kai masu wutar lantarkin ko kuma a sa mita a basu wutar lantarkin a karɓi kuɗaɗen ko kuma a sa transmitter transformer da za ta raba wutar lantarki lantarkin ba tare da tana kawo matsalolin konewa ko ƙonawa mutane kayayyakin eh, jin daɗin su kamar talabijin da sauran ababen da ake haɗa wutar lantarki da shi in ba an samu irin wannan an yi ba za a iya rinka samun matsaloli shi yasa wannan bashin kaman ya kamata a ce a ci shi. To amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Comrade Isa Tijjani yana ganin karɓan wannan bashi ba zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba domin an daɗe ana zuba zunzurutun kuɗi a harkar wutar lantarki a Najeriya. Najeriya amma bata canza zani ba. Ina ganin gwara bankin duniya ta fito ta gaya mana cewa tana da niyyar bawa kamfanonin raba wutar lantarki kuɗi kyauta a Najeriya su yi wadaƙarsu su raba a junansu su kai 'ya'yansu makaranta a waje su yi abin da za su yi yafi. Amma in dan zancen a inganta wutar lantarki ne ina ganin wannan zai zama wasa da hankali da yaudara da ɓacin rai. Kai mun gaji da gafara samu ba ma kaho ba koko. ko fatan san ba gani ba. To sai dai ga jami'in hukumar rarraba wutar lantarki ta Kaduna Abdulaziz Abdullahi yana son barka da samun amincewar babban bankin duniya a bisa hujjoji kamar haka. Mun yi murna kwarai da wannan labari na cewa World Bank za ta ba da wannan tallafi kamar yadda muka sha faɗi babban matsalar da dama harkan rarraba wuta ke fuskanta shine rashin biyan samun kuɗin da ya kamata a ɗauki manya-manyan ayyuka a yi amma kamar yadda ya kamata mutane su sani wannan kuɗi da za a bada ɗin ba wai kuɗi yanzu yanzu ne za a bada shi ba ko an bada shi din ma zai dan ɗau lokaci kafin a fara ganin tasirin kuɗin da za a bada din. Bankin Duniya ya ce zai tabbatar da cewa kamfanonin rarraba wutar lantarki za su zuba hannun jari masu muhimmanci don gyara hanyoyin sadarwa da girka mitocin lantarki da inganta sabis ga waɗanda suka riga suka haɗa layinsu na samun wutar lantarki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.